yau ranar share ke ne ta duniya nan dai kowa ya san gidana ne ba wani kowa sai yi ne ba kaka kan ga yadda za a yau Allah, garin nan ne? Yeah! Bawan Allah, yaya sunanka? <laughs> Sunana, eh, yankan rike mai bango. <laughs> bawan Allah tinkari dai a garin nan unguwar ne ga gidana nan shekarar shi nawa da ginawa wannan unguwar eh. ina ga kai shekara ɗari biyu da what <laughs> ka san abin da yake tafi da mu wai ko kalau kake kalau kake ba daidai yake ba likitoci suna bincike eh, eh. likitoci suna bincike ne wani irin kenan Kari da wani tafi ka tsaya ka ji da mu mana mu tambaya mu ce maka kai mana shiru ko kai ne jahilin malami what ah, to a ko wani malami da ni ba jahil na Kaduna fa muke nufi ni ba jahilin malami bane a ah, na zata shi ne dan shi ka san wai shi a rayuwarsa ya zata wai sai ka zagi mutum ka ci mutuncin wani tukun zaka suna jahilin malami ni ba shi bane wallahi ai irin waɗannan su ne wanda za ka ga ko tauraruwarsu ta ɗaga faɗuwa take to kai in ban da kai a rangari tun da kai in ban da kai tun da kake a duniya ka taɓa ganin malami jahili Ah. ka taba ganin jahili na ga malam yi ko ah, tamsiri baya ya ah. intanet yake tamsiri sa yana tamsiri zaka ji a ce ku danna subscribe ku danna kararrawa to ai jahili malami ne kai limamin gidan karo ne ba malami bane da ba ba malami bane dan wannan iska ne ni na ji magana su dama zaka ji ringa jinta a sassarge ruwan goge fa yake to duk dama wani malami na Allah ba za ka gani yana haka ba ni fa na san cewa al'ulama uwar sadal anbiya to haba hauka ake ya ga da Allah ina kuke nema ciwon hasada ne fa aransa ina kuke nema girma kuke nema nan gidan kyankyaso muke nema gidan kyankyaso eh ba ta gida ta kona kan okay to alhamdulillah ka zo ka sha gida na farko eh yawa <laughs>